الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ba وأرنا الباطل باطلا ba. Yau, ashirin da ɗaya ga watan sha ɗaya watan zulka'ida hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna nan cikin tafsiru suratin nisa, aya yau za mu tashi aya ta tasa'in da tara. Arba'in kai afwan, tasa'in din na fara ta dama na biyu, arba'in da tara. Ga abin da ayar take cewa alam tara إلى الذين يزكون أنفسهم bani labari tun da ka gani mutanen nan da suke tsarkake kawunansu ilallazina yuzakkuna anfusahum da jin almutabadaru yahudawa ne su ne masu cewa nahnu abana ullahi Wa ahibba'u. in ka karanta hakikatul yahudi suna cewa dukkan mutane ai jasa ne juwai, sune kadai mutane amma sauran kawai da arnani ne ba a halicce su don shi shiga aljanna ba ba mai shiga aljanna sai ba yahudi sun tsarkake kansu su ne ‘ya'yan Allah su ne mafi soyuwa a wurin Allah. Na san makakar da na gajerin littafi makikatul yahu. Wanda ke karanta hakikatul in ya zo kan wani aya ce au. Kai, na sha wuce ayan nan ban yi da akari ba. Haka magana yake tattaro maganganun yayi tara wuri guda ɗaya. In kana karanta littafi sai ga kai wannan mutum ya matsa Yahudawa. Kuma haka suke ba su ba su gaza haka inda yake faɗin nan ba. In ma ba su fi ba. To, sannan in muka tafi da nisa muna kallon Yahudu, muna kallon Yahudu, to me yasa Allah ke ta babu labarin Yahudu, ga mutanen duniya kan ba ce komai ba. Muna da halayen Yahudawa. Zai yi mu al'umman annabi Muhammadu, gaba ɗaya muna da ɗabi'ar Yahudawa, kuma za ta bayyana mu don zan an ce za mu bi su kalma da kalma, da tattabi'unna سنن من كان قبلكم quddati bil quddah sabai suka damu suka ce su wane ne kafin mu kana nufin yahudu da nasara yake to su wane mutane ba su ba to yau ka dubi idda muke da son kai yadda muke da son ƴaƴa har mun halaka kanmu akan son Mu muna masa hidima komai a tsara komai a tsara ƴaƴan sun waye gari sun zama kai da kasan ƴaƴan bibi da dai ita ce sai da a yi mata wanka a mata shimfiɗa a yi mata riga a kwantar da ita inda ta kwanta ba za ta tashi ba sai dai da inda ita ba ta fi tsarin kwance ba ta kashi balle ta bata to haka ƴaƴa yau suke yaro zai shekara talatin ba zai iya ci da kansa ba in ka yaye shi sai dai mutu ko i koma in yana dan motsa jiki ko masata shi ne kawai yana da ƙwarin jiki zai koma sata wancan kuma sai dai ƙarshen zai koma maula kun ga wannan wani abu ne an faɗakar da mu kan mu bi mutane na son kai eh muna son mu yabi kanmu da abin da ba mu yi ba na sha gaya muku yanzu kalmar nan ta ƙoƙari ta shiga zuciyarmu muka yi ƙoƙari shi ne muka gina kaza muka yi ƙoƙari muka haɗa kuɗi muka aikata kaza muka yi ƙoƙari muka tuɓe muka yi aiki da kanmu muka yi kaji don Allah fusa ku an riga mu yi an riga mu idan da magana in aka fata sai ka kaman mu kaɗai ne a ba auna ba yahudawa sun wuce mu kuma sannan muka duma sai mu dinga ganin a ah, mu da muke zama muna karatu na mun fi kowa tsarki gaskiya ba haka bane ba bayan Allah na nan kwace a سودا كدن علم ترى إلى الذين يزكون كبان لا باري موتا نينن دسكي تلك في كاونس كي ونن كلمة ما يزكون أنفسهم دينن أكوين هذا تورارو شوارا يزكون أنفسهم لا خلاف في أن المراد بالذين يزكون أنفسهم في هذه الآية هم اليهود بأي ثاباني بسون يهودا معنى فرق الإبرة بأموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب سرك كي يحبون أن يهمدوا idan mutum ya abu ɗaya biyu uku idan ba a yi shi ba to sai ka ga in aiki ke ma ya fara faɗa ya za a mu kullum ba a yabo mu kullum sai dai sai dai kuskure sai dai kuskure kullum sai dai nuna mana ko kun yi daidai ne a'a ƙarya da gaskiya ai za ka ga kullum ba za a gaya maka na ƙasa ba sai dai a gaya maka alheri ba na koya masu kuɗi ba sun fi mu sun fi mu sanin wannan a kullum dai zaka ba a jarin ka ma'aikatan ka sai su faɗa maka alheri sai dai su faɗa maka alheri sai dai su faɗa maka alheri malam ba ka da ma'aikata in an faɗi alheri a faɗi na ƙasar dole ka canza daga ciki dole ka tsorma wanda zai ce i eh, akwai na ƙasa kaza ko kai ka tsaya ka sa idonka akwai na ƙasa kaza akwai na ƙasa kaza akwai na ƙasa kaza ka zo wajen ma'aikatan ƙasa ka ce alhamdulillah ai duk suna ƙoƙari a sun haɗa kai akan dukiyarka ba za ta daɗe ba za ka ga abin da zai faru komai lafiya lafiya ana samu a bincikon nawa aka zuba sannan nawa aka samu daga nan ido zai daina fata balillahu yuzakki man yasha Allah ke tsarkake wanda ya ga dama ma'ana wanda ya cancanta ya ga dama tsarki ya cancanta yayi aiki yayi aiki har Allah da kansa ya ga kaza sai ka gaya ya yabe shi ido na alama idan Allah ya so bawa ya sa shi cikin wanda ke so ya kan kira Jibrilu ya ce jibrilu ina son wani Wani na son wanci sau daga nan ka bi ka gaya wa halittar da ke sama je ya bi ko ina to gashi nan fa Allah na son wani kuma ku so shi daga nan sai ka ga Allah ya sa masa karkuwa a duniya wurin bayin Allah bayan iskan gari ba wurin bayan Allah za ka ga yana karɓuwa yana karɓuwa yana karɓuwa wurin yan iskan gari kan ba har annabi sun doka ba har annabi sun yanka ai ka ga Allah na son shi zama a wurin bayan Allah na zamanin da wanda za su taso da wanda za su taso za ka ga shi ake magana alheransa ake gadi alheransa ake dubawa amma ba kai za ka ce ni mutumin kirki ne ku duba ƙoƙarin da na yi kai a so a hira da ni in gaya mutanen duniya hali da mutane ba su sani ba ya za a hira da kai ai saboda duniya su san ni ai koyi da ni ma ni. Allah ke tsarkake wanda ga dama aikinka in ya kai aiki, Allah ba abunda da fi so a ka irin farilla. har ka cika farilla lokaci da lokatai ba za ka gushe ba kana daɗa ɗan matsowa kusa da Allah. Allah na daɗa matso da kai, yana matso da kai, kaɗan kaɗan kana nan kana yi ba ka kallon ko ina kallon kawai kake kallo, kwatsam sai Allah ya sa ka a Kana hawa layi shi kenan Allah ya so To daga nan fa duk abin da ka tusa gaba sai ya yi. in kai du'a'i Allah zai karba mu'amalolinka na Allah ne tunaninka ba ka tunanin komai kana kallon mutane ne haka za ku gaisa za ku yi menene amma harkan na da Allah zaki manyan yasha wala na fatila Allah bai na ƙasa su daidai da yanan dibino fatil ina ɗan zaren nan da ke cikin ramin dibino ba zare ne ba wata yar jijiya jijiya haka in ka ɓare dibino in ƙato ne to akwai ɗan jijiya tana rufe da wani marfi tana da ɗan tsoka tsoka sai dai in ka ƙoshi ba ta da daɗi in kana jin yunwa kan duka abinci ne unzur ka duba kaifa yaftaruna ala allahi kadhiba yadda suke yanka ƙarya wa Allah babu kunya babu tsoro mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza in aka tattaro mutum aka tabbatar masa da ƙarya sai ce kai hakuri na yi kuskure gaskiya ana na yi rashin gaskiya ko to kai hakuri ta wuce kenan dama an kama mutum ce je ka faɗi a gidan rediyo ka ce kai kuskure in ka je ka ce kai kuskure shi kenan ta wuce ka zama mutumin kirki amma a wurin ba wurin Allah ba wa kafa bihi isman azim wa kafa isman mubinan bihi ainihin eh, zunubi ne ya kai zunubi da wannan ƙarya da muke yi wa Allah yaftaruna ala lahil kadiba wannan yin ƙarya nan kafa isman bubina bil kadibi ala Allah to wannan sune ayoyi ga guda biyu ana maganan yahudu to kuma sai kawai abu ɗaya za ka yi ka tambayi kanka don me Allah ya ba da labarin Yahudu a cikin Alƙur'ani da yawa. Labarin annabi Musa ya bayyana da yawa, saboda za mu yi aiki irin nashi. Kuma annabi ya tabbatar da latattabi onna na man kana qablakum hadwal quddati bil quddati me yahudu suke zuba ba mai ko da ba gaba ɗayanmu ba mu uzami in ka duba ƙaryar ce ita ce abinci muguntan ne shi ne sana'a cin amanan ita ce neman mulki shi hasadan neman shugabanci haka duk ku babu shirin da ba mu gado ba tattabi'unna sanana man kana qablakum har wajen ibada sun kirkiri mauludi mun kirkira mauludi ba su da shi a littafi kirsimeti mu ma mauludi ba mu da shi a littafi illa kwaikwayo taqalidul a'ama shi tun da an sun samu annabin su suna menene a rana kaza an sai su ma sun san da ko cikin zakai masu masu ba wannan rana ba addini ne bane ba lokacin sa mu ma aka zo aka kirkira kuma ka duba ka gani da yake gwamnati ƙarya ce ta hutu aka ba kowa amma ba ba da hutun juma'a ba wanda a cikin Qur'ani ko ba kai karatu ba ka biyo surori kana suratu kaza suratu kaza suratu kaza sai ka je kan kamar da ka ce suratul nisa ina sai ka ga suratul jumu'ati hai jumu'ati ba wannan juma'an da muke yi ne ba ko baka iya fassaran ba surutar juma to ya ba ɗauke ta bakin komai ba ta fi idi fa ta fi idi wake maganan idi idi ai kaga sunna ce mai ƙarfi amma juma'a ba farilla amma yanzu mahimmancin idi kuwa yake magana ya fi jimma za a yi kwalliya za a yi abinci za a yi wane ne ka bar ki a ɗauke ta da mahimmanci juma ranar juma'a ka bar komai ka taho masallaci da wuri ka gaya wa Allah matsaloli ba ma ka gaya wa Allah matsaloli ai ba matsaloli ne ka bar matsala na lahira ka bautata wa Allah umarnin da ya umarce ka ka bi shi yi nafila kai nafila kai nafila ka roƙi Allah ka roƙi Allah malam da mamaki mutum ya bacci ran juma'a a masallaci da mamaki me ke damun ka idan baka da lafiya je ne ba haka sai woyi. je wajen dangi musu haɗu maka woyi. ban sani ba ko su malam adam suna ba da magani bai wuce su su ce malaria ce ko <laughs> malaria ta ta waye mai sa bacci a cikin ta ko malaria to to ya kamata sai dai a mafi akwai kuɗi ku ina suka ciko maka da kan nan ba ina kushe ku ne ba ba <laughs> ce to ai mu da tsada muka sayo ba to amma juma'a kaga malam mutane sun shigo cikin juma'a murgilan wai wa yu'akhiruna ukhra mutum ya hada kai da gwiwa wanda irinsa ya kamata ya yi wurin janaza ya ma ya zauna lokwato ya kumbace ka iro da wuri ya bari sai ana a daidaita sahu a cika sahun gaba ku shigo cikin masallaci akwai fili ku shigo ciki akwai fili to nan ije so nan ma ya yi tunda me yanzu za a sallame mu tafi in mun shiga can ciki fito a fa na za mu bata lokaci da yawa kwanda mu sallah nan nan nan sai kaga daga nan harin kan titi ya cika masallaci ba kuwa ko da yake da kowa amma dai bai shi ba saboda ba a faɗakar da su ba ne ba a'a kai fala su kai to dai ga sharhul kalimati tazkiyatun nafsi hmm? wasa kai in kalma da kalma ne ta haɓaka rai mutum ya tsarkake ransa ya nuna bijintarsa da gwanintarsa da ya bi kansa dai to bahaushe ce yabon kai ta jahilci bi tabbari atiha min adh-dhunubi kubutar da ita daga laifi wal asabi ko mutum makara ce a akai baka zo masallaci da wai ce ai ai makara ne saboda kaza kaza ya ban kwanta da wuri ba ban yi ban yi ban yi ban yi ban yi ai ba hujja bane ba wannan ka makara na makara ko me dalili shaidan dare al'ammaratu bisu'i amma Allah ya kai mu gobe zan yi maganin sa amma wanda yi abu ba ma laifi ba ya ma kare kansa bacci ne kwashe shi jiya ne bai kwanta da wuri ba kuma ma dai gashi gashi gashi gashi oh ba ma yaudara ka kai ba in mutum makar bai dauka ba yayi yi laifi ba hatta annabi ya bada sirri makara yace idan ɗayan ku ya kwanta bai ambaci Allah ba to shedan sai ya daure shi gida uku ya daura nan ya sa kafa ya ja ya daki wurin je bacci dare da saura ya daure nan ya sa kafa sai ya ja ya daure nan ya ja ce dare da saura yaushe ne da zai tashi inda zai ambaci Allah ta wata zai kwanci. to amma guda biyu ba zai iya zuwa wurin alwala ba sai rana ya ka to tashi mana ustaz ce dan huta ba ni kadan ka ji wanda tashi daga baki ba zai huta Harin ka ta ga ma kariya yau dama dama kana daga cikin mutanen da sun kai shekarun da ba za su iya miƙewa ba ko shi dole kawai ba za ka saka wa abin sosai Na ku wanda ya tashi bacci in ya tashi kake miki kiwa zai to dole sai ya tsaya yana jin wani abu na yawo a cikin jikinsa sannan ya tashi in ya je yayi alwala sai ga ga eh ka amma da zai dan huta kaɗan sai je yi nafila da bai cije izo ina eh, fulan shi kenan ya kwanci sai ne, sai ya ƙara sai sallar azubahi da safe za ka gan shi ina annashuwa ina annuri saboda kana min ah, mai tabbari ataha kubutar da ita min az wal afami duk abun da kai baka yi laifi ba don in kana faɗin laifukan mutane ai ai hisa ko ya hudu ba da aka fara huduwa mutane suka fuskanci duk za a shiga ciki dole jiki ya mutu da gangan to yanzu ma dai wanda ma dan gwan ɗayan ne wasa kai fariya girman kai yuzakki man yasha yutahhiru min adh-dhunubi man yasha'u min ibadihi qad aflaha man zakkaha bitawfiqihi lil amali inda ake samu adatar da shi ga aiki har baka samu daman Allah yadda da kai ka shiga kai aiki na taimakon addinin musulunci Allah bai yadda da kai ba alamomin Allah ya yarda da kai za ka samu annashuwa a aikin Allah. Alamomin munafuki ne kai za ka samu nauyin shiga ka taimaki addinin Allah. Za ka samu nauyin ciki, za ka na baya baya ainihin kamar yadda ka san ana don kwafai ka. Amma alamomin Allah za ka samu annashuwa, za ka samu annuri. in ka doso masallaci daga annabi yana cewa ita sallah hutu ce kaman hutu aka tafi arihna biha ya bilal a wasa mana mu bilal eh, a annashar da mu a bayan ce Allahu akbar Allahu akbar ha ba bayan Allah sai ba. Allahu akbar Allahu akbar a je a guda biyu a ce hayya ala sala ha ba ya komai yaya in baya cikin masallaci ina yau na makara yau na makara an kira sallah na shago daga yan shago yanzu suna jiran a kira sallah ne sannan su taho da inda da dan ya makara to kwama ya makara da wuya ladan ya zai tadda masallaci yayin nan sai ne muri ina fila yana jira shi ma lokaci yayi sannan a yi nafi sannan ya kira sallah a jira a ƙara nafila komai lalata ko da kwata a samu minti goma sha biyar sallaci na cika, masu uzuri na da danno, masu uzuri na da barkowa, masu uzuri na da barkowa. Sama sai a kira salar lokaci ba mutum ɗaya a ciki. Man yi sha'u, bi taufiƙihi lil amali bi ma yi zakkin nafsa wa i'anatihi alaihi. Kalman alfatilu ina take ولا يظلمون فتيلا الفتيل الخير wani abu ne kaman zare-zare ko yawa-yawa irin yawon kargo al'aba ya fari-fari haka ya kono fi wasɗin nawati yana kasance a tsakiyar ƙullon dibino aw ma yaktiluhu almar'u bi asbu'ihi ko abunda mutum ke rufe shi a yatsansa min alwasfi in ka yaka musamman ka je gona ko kai menene kana buɗe zaga ɗan dotti a tsakiya ni wannan wannan zare za ka gani da za ka je kawo wuni ko yaro in yi wuni in ka in ga abin nan ka buɗe hannunsa irin wanda ke rigide za ka gawa akwai ɗan dotti a ciki hmm? musamman a ce eh, wanda ba a masa wanka mana kana buɗe za ka ga dotti a ciki in ka je gona ma ka gama hayanai ka dace ta eh, to sai ka ga ɗan dotti a shiga nan ya ko ka sai ka tsaya ka wanke shi da kyau to shi ana ce masa fatilu mubalaga ne dai dan kankanin abu ka san kore kore ce za ta haɗu za ta haɗu za ta hatta daskare a wurin wasu aw ma yaktiluhu al mar'u bi asbu'ihi min al wasakhi fi kaffihi au ko a jikinsa kwanonin jiki ma za ga ko wani za ga ya dauɗa musamman taru musamman mahaɗan gaɓaɓuwa ko haka abun nan hannunka inda ake haka za ga in ka dirza ma an samu dotti ka au jismihi wa huwa aqallul ashiya'i shine mafi karancin abubuwa mubalaga ne wa atfahiha hmm? Eh, to ga fatilu na ruwan da baki temero. Eh? Na dan su ɗaya ne. Kete Ketemero, fatilu. Eh, kaga amma wannan ai kila shi kuma kete ketemero ya ɗauki bai ya ɗauki dotti ko bai ɗauki dotti ba to. Shi ne dai yanzu da za ka tambaya dai haka kada a yi maka abin na ce. Ma ma'anar fatilu, ishe al ma'anar fatilu al-ketemero. kete alkazibu ko Al-Kadhiba. adamu me shi ne mafi kankancin abu shi'un Al-Kadhiba. adamu mutabakatil khabari lil waqi'i rashin daidaitin magana da abin da ke akwai magana ta zama daban a aikace kuma ya zama wani abu daban kaga shine ƙarya ma'anal عاد ada لا labari ya koma إلى الحديث min أهل الكتاب فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الله يا فدي مصر ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم وهو أمر ya hamilu alal ajabi abu ne kan sa mutum mamaki da ba ka nutsu kai cikakken nutsuwa sai ka ji haushin kanka ta inda ka ce, ka ce kanka daga neman yabo mana sai ka kafa ta wata kwanan ka ce, ka ce, ka ce, sai ka tsinci kanka nan ka zame har in ka gaba ka zame ya to ka shiga iya wuya ne ka riga ka daskare ka mutu ne gaba ɗaya yanzu jikinka ko an sauke ka eh, wai da shi ka lanta kasa ko caka masa abu a jikin ya mutu ba zai ji zafi ba sai baya ganin shi ina ina yaban kansa wal istigrabi da mamaki eh, idil mafarudu abunda ikamata yi annal mar'a la yuzakki nafsahu mutum baya abin nan wannan shine eh, mai ke al-mafarudu kenan ba mu kaɗai bane ba Hausa mu da ma Hausa mutum bai yabon kansa ha ana zargin masu magani masu magani tushen ƙarya ana ce magori wasa kanka da kanka ka taɓa ganin wanda ce magani na baya yi sosai <laughs> ko likita ne sai ce maka kayi sa'a da ni da duba ka koma gari in na taɓa shi haka na haka to ko na in na kalle shi haka sai ka biya ni kaza saboda ni na san mai kyau ni na san mara kyau subhanallah magori kenan wasa kanka da kanka har da zamani akwai su da ƙarya akwai su da wasa kai hmm? ka wasa shi ka faɗi gaskiya kawai wai ka bari mai ce sai mai maɗi ke talla kuma da hausa zan baka amsa baya mai maɗi ke talla daga baka mai maɗi ke talla ba su da kyau ne amma har masu kyau ne aka je aka zuwa suka bas su kawai za ka ga yadda mutane za su gogorewa kansa za su tallata kansu da kansu wani zai sha in yi amfani da shi to za ka ga yara amma babu wani abu da za ka yi masa sai an wasa shi sannan zai karbu bai da kyau ne yawwa yawwa cewar kai a sana'a aka zo aka ce maka dole aikin ka wasa abu eh wannan sai ce kai kokari ka so tale tunda ka san ƙarya ce eh kaga wannan ƙarya ce aka shige yanzu mu kawo daga ɓangaren mu mutane yanzu sai ka iske an yi bana ɓangaren islamiyya nan makaranta akwai hadda akwai turanci akwai larabci akwai lugatul arabiyya lugatul ingiliziya har akwai makaranta makka ingila ko makka turai kai da ganin makka kafin akwai akwai larabci turai ko gaba ɗaya akwai turanci to ba dai kun jarabtu ba turanci larabci to ga makartan gaba ɗaya makka ingila makka turai hmm? kada gani ba kada gani larabci ma ba da ya za a ce makka ai sai a ce arab arab english eh, eh, abin abin amma eh, kawai saboda kawai tsabar damfara lokaci ana cewa menene taura biyu ba ta taunuwa wani mawaƙi ce ko bakin kura bai sai tauna ta ba ka sa su guda biyu guda biyu nan ka tauna su ba su taunuwa to haka ƙarya ne kala ila in larabci larabci in turanci turanci kana iya samun na magana tsakaninka da jama'a na inda za ka gane wannan wane ne wannan kaza ne wannan menene wannan kaza ne wannan kaza in aka taho aka yi da yawa ce kai iya ce nan nan a nemi wanda ya iya sosai amma ka goge guda biyu dama an gama ƙarye shi kuma galiba ne wanda ake burgewa jahilai malamin da zaka ji ana cewa ai turanci a wajen wani kaman kaza da zaka tambayi turawa na sosai goga zan sai Allah bai ya komai ba kaga kaza da ya faɗi ba haka yake ba kaga kaza da ya faɗi ba haka yake ba kaga kaza da yake magana ba haka da ba hatta tarihin wannan da yake magana yanzu innan maganar da ke annai ne bai ta ba ta ana san a mutum ba zai tsarkake kansa ba haka za su da islamiya a yi ba na a yi ne a yi haddan an tashi tallatawa ce kai ta ga wancan ɗin mai faru ya da ce ƙura'ani kai alif eh, kama za a kama likita alkitabu rai raiba fiye da kai ka bata mana lokaci wannan yano ya fara tilawa ba ka shi. shikenan koma Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ya kama dama sun shirya da za ka bi su a hankali za ka je da za ka tsallake sai ce a a sauri ka za a yi guda biyu dai aka ce in karanta makaryata amma yaronka in aka ce maka ya zo gida yana karatu rau rau rau za ka ga bi'arsa ma ta canza to wannan shi ne gaskiya bai da baka da bukatan bana baka da bukatan talla baka da bukatan wasawa shi ba hausan kansa wanda sai mai madi baya kalla ba mai madi ke kalla mai zuma ko sai da kon kwasa gida ce lokaci bai yi ba da zan tashi ya lokaci yayi eh ga madi kansa ya ka tafi har gaskiya kake malam ina tabbata har gobe gaskiya tana aikin ta amma ƙarya kuma har gobe tana nan wallahi ƙarya ce ƙarya ƙarya ce don haka nan mutane ko ɗakai an samu ko ɗakai daga bai yahudi bai yahudi yana so ya mayar da kanfa ne kaza ne kaza yau ga mutane su masu ɗauka amrun hamilu alal ajab wal istigram idil mafarudu annal mar'a la yuzakki nafsahu ba za ka dinga wasa ɗanka ba wallahi an bani na da ƙoƙari ai yaron nan da aka kai shi ma zai karatu ma duk gaba ɗaya ya gama ya iya shi ce eh ka kai shi makarantar yan ka tun da yaya za a yi ka ba wannan dubu kaza ka ba wannan dubu kaza ba ya iya ba a sa shi cikin masu saukace an gama an sa shi in ba ya gida za ka maka rubuta makarantun muna son makarantar mu dinga ci da yawa to ganin sai ka sa su ku shirya ana shirya ce to yaya yaran ku za su iya amsa da kansu ko a shiga a taimaka masu shi ma karan kansa za ka ga ja in ja suke da abunan sai dai yana da amsan a rubuce sai za ce ku tsaya ku yi karatu takarda ku samu takarda ma ku yi karatu ya zama takarda ku ta yi daidai da abinda da ku karanta ga ga mutum ya gama ya gama samarar dani ya gama hashiyatul adawi ba zai iya karanta risala ba to me karanta ciki la yuzakki nafsuhu hatta yuzakkiyahu ghayruhu sai dai wani sai wasa shi sai dai wani sai ce kaza kuma an same shi an ce kaza ce mm, mm, ba kai ki ba shi bai kai ba an masa zurai wanda za ga har ina kuka fal yahudu wan nasara qalu قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه mu ne 'ya'yan Allah, mu ne muka fi kowa soyuwa. Sai ka to don me yake muku azaba? Wanda yake so ba dama in ka ko ‘ya'yan Allah ne me yasa yake tsoro muku azaba? Wasu ku suka zama birai, wasu suka zama aladu. Allah ba zai mai da ‘ya'yansa birai mai da su aladu ba. To wannan kun ga asalin yaban kai. kuma suka tsaya in ka bi maganan da faɗi kawai kamar na in shiga cikin ɗauko wancan wurin in karanta muku amma ba zan karanta ba amma ku samu littafin ku karanta wa qalu lan lan yadkhul al jannata lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara lokacin kansu na haɗe kenan ba mai shiga lokacin da musulunci ya bayyana lokacin da ainihin suka zo wanda ya zo ce qalatil yahudu laysatil nasara ala shay nasara ma suka zo wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay aka ce to duk gaba ɗaya makaryata ne ga gaskiyar magana la ilaha illallah ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ah shugabannin mu ba Ah, ya mukamin mu nan mun kai martaba kaza wannan ya kai martaba hidiman addini kaza wannan ya kai martaban kaza su kuma ya zamu yi da su aka koma aka yi kwaskwas sai suka haɗe lan kula jannata illa man kana hudan aw nasara kaga da suwaye suke da musulmai da ta kwaɓe musulmai wa qalatil yahudu yahudu suka ce lan tabassana an-nar illa ayyaman ma'duda ko da za mu shiga sai yan kwanuka akwai na hawo na biyu wa min jumlati aqwalihim daga cikin rinkin maganganun su fi tazkiyati nafsihi bi afwahihi qawluhum la dhanba lana yanzu ma mutane ba ka sai ganin la zan yanzu akwai wanda ke ya daina ibada akwai martabar da zaka kai ka daina sallah ka daina azumi ka daina kai yanzu jiran aljanna kai Allah ma ba shi kake don sa Allah ma kuma har gobin nan mutanen nan ba su daina wannan abu ba in kana faɗin abun sai ya dinga shakka amma da zaka shiga cikin su zaka gani la zamba balana wa ma fa'alnahu naharan yughfaru lana laylatan abinda muka yi da rana na ya fa'an mana da daddare wa ma fa'alna hulaila yakfaru lana naharan wannan magana ce a wurin sa fitatta wa qauluhum nahnu kal atfal ai mu kaman yara ne fi adami dhunubi wanke muke suwal kawai muna jira ne mu je lahira wa sana'u ba'dihim ala ba'dihim to haka sashe ya dinga an ta yabo akan kan sashi kuma ya san ƙarya ne maganan da yake wanda ake faɗa wa maganan shi ma an san ƙarya ne ka rufe ido ku dinga jera abin da ba ku aikata ba kana ji ana faɗin ƙarere a kan kamar haka shi ba za ka iya buɗe wa kace kai ba haka yake ba ila gairi zalika min ad-da'awi na daga fankaman al-batila na kuri wanda ke na ƙarya kore walamma an kara ta'ala alaihim lokacin da Allah ya nuna kiyayyansa gare su abinda suka aika hadal batil allazi ya'ishuna alaihi wanda suke rayuwa a kansa fa'aqahu abun ya dame su yana musu anil imani lokacin wannan na zo eh, a karɓe shi wannan na zo a yi fari wancan shi ke dan gaba ɗaya sai aka nuna kan fata suke haba wannan da aka ce musu haka yanzu ba ta suke to wannan yasa ba suka yi karban imani ba gaba daya illa masu imani wadkhul fil islam wa akhbara ta'ala annahu azza wa jalla huwa alladhi yuzakki man yasha shi ke tsarkake wanda ya gada ma min ibadihi wa dhalika bi tawfiqihi sai Allah ya datar da shi ila al-imani wa salihil a'mali ba za ka gyaru ba haka da baki labudda in kai mutumin kirki ne da alama a asar zai nuna in ma bai ne ko ba haka ba ba ka da ne tabbas amma alama za ta nuna in za a samu mutumin kirki to daga cikin ma'aikata ake samun sa amma cikin malalata ba mutumin kirki a cikin malalata in Allah na son ka zai dasar da kai aiki in ku Allah ya kyale ka to zaka ji ba ka san duk wani aikin da zai takura ma ba ka san shi da kake kana son ka zama yanci kai in ibada ta kai daidai irin yadda kake so to ta isa ka bi tawfiqi Allah zai tabbatar da shi ilal iman imani kadai wa salihil a'mal da kyawawan ayyuka alati tuzakku alaiha tazku alaiha nafsa wanda rai take nafsu rai take gyaruwa akan ire-iren waɗannan ayyuka ayyuka masu kyau shaka suna wanke rai daga dottinta suna wanke rai amma ba aikin komai zai ba za ta wanku ba albashariyata faqala ta'ala balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila أي أقل قليل كذا يعني شيء فقير ما في كرنشين كرنشي ما في كن كنشين كن كنها شيء فقير فلا يزاد في ذنوب العباد با أكار ذنوبهم باي ولا ينقص من حسناتي أدين دكاي شيء ذا فسبحان الله إن ذاك ذا نحن أشياء مكان على مصر كذا نحن أشياء kaga wannan yana da rabin buhu kaga wancan na da kaza shi ko bawon Allah sai dai samu buhun yara ya dinga masawa a ciki in tashi ya zai ka tashi ta ga wani shi mai ja wannan ba sai an yi abin wannan irin wannan ai ba sai an yi abin nan ba shi babba ne sai dai samu buhun yara dinga masawa!' to ai kuma daɗin ta Allah na gan wancan ya ɓare ƙodago ɗari biyar kai kuma ka ɓare guda goma ku taso gaba da kun yi aikin masara a za a gane a gidan sakayya goma nan naka za a baka shi ko mai ɗari biyar ɗin nan za a ba shi ba za a rage masa ba sai dai in shi ya ja shi ya ɓata to ɗan kaɗan ɗin ma yana iya bashi ka yi sa aiki ka dinga kaffa kaffa da aikin ka kai bashi amma wannan wannan abin ke wannan yayi kunya uku kai ka kai ɗaya da kyau. kai guda ɗayan ma ka kama ka tsallake in ka kama ka tsallake ko ka ci gaba da yi mara kyau so dai da nan aje ba kayanka haka za ka gan shi gobe kiyama wala yuzlamuna fatila ba a na ƙasa mutum daidai da fatil an fassara shi ɗazu in kana da shi mai alheri ne ko kaka za kawo ma kayanka in wancan ne za ka kawo ma zunubanka Allah wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa sharran wa la yuzlamuna fatila saboda kana a wannan ma babu gurbiya zaka yi yadda aikin da yanda ka kyale mutane sai dai in suka yawa za su kashe maka aiki su dole ka ce. wanda zai yi a tafi tare da shi wanda ba zai iya bai fita kana na musulmin ka amma mu ka bar mu mu ai aqallu qalilin fala yuzadu fi dhunubil abdi wala yanqasu min hasanatihi thumma amara Allah ta'ala rasulahu sannan Allah ya umurci manzonsa sallallahu alaihi wasallam an ya ta'ajjaba yayi mamaki ya ji haushi ya kalli abun bakin ciki kaga Allah fa yake cewa ba ya hasarata ala al-ibad Allah ke ce ya hasarata ala al-ibad ba yau mu karanta ayan ba Allah ya halicci mutane ya yi musu miliyan na arziki amma ko kan bayinsa har ya bakin ciki akan bayi ya babban abun ban haushi akan bayi an masu an masu an masu amma matsiya ta malaka ba sa ji ba sa gani ba sa godiya kawai a bamu yana jin wahala ya roƙi Allah yana samu yayi banza da komai to haka ina jin yunwa ya nitsu in yi ƙoshi to kuwa ma neman shi yake da rikici Allah na mamaki na abin na ba ya hasara ta alal ibadi ban tsaya na duba ana irin yadda na kalle ta yau da aka ɗauko ta har yin halittar ɗan adadin ga yadda aka yi shi da kaza ga yadda aka yi shi da kaza ga yadda aka yi da girma kan ya samu an ra'a fustagan ga wanne ne gani duka amma lalle mutum almuttahamu almuttahamu an ya ta'ajjaba yayi mamaki ani min ha min hali haula yahud halayen waɗannan yahudawa wan nasara da masu aiki ire-iren aikin su tun da kaga shi can lokacin farko ne sahabban nan da suka daduma wala ba za ka yi zaton wani abu zai auka cikin su amma kaga daga baya abun na dishashewa abun na dishashewa abun na dishashewa yau zanen ma ya kusa bajewa ya kusa bajewa yau ko sallah ga irin sallar da muke zuwa dinga yi ya sallah tana neman mutum ya kasa yin abin da ke ce kaga ka dinga tafiya da da ruku'u da da kabbara in gana daga zaune ka tafi da kabbara a'a sai yayi sujjadan sannan zai kabbara cikin sujjadan na yi da na yi da na yi da in aka samu a biyu lafiya to ana uku in ma asuba to ana biyu ana wane ne dai dole sai ka ga an furta. to wannan tun da har kuna ana bari sai dai in kai shiro sai ga ina yawa in kana magana sai ga ina raguwa to wannan ya nuna maka za a bari wai bayan annabi ya mutu suka dawo wani dawo ina kuka yana ce babu wani abu sai dai burkuce shi dai sallan da muke ce zo ya kalla sallan da muke mata burkuce ne fa sallan da ake Wa hum yukadzibuna ala Allah suna yanka ƙarya wa Allah duk abin da mutane yake Allah ne yace Allahu amarana wa yaktaliquna al-kadhiba su kirkira ƙarya bitinka da'awi التي تقدمت آنفا وكفى بالكذب إثما مبينا يا إثم أنا عين بالكذب إثما وكفى إثما مبينا بالكذب على الله جل يقبس صاحبه في النار وند زي كل ما ميين ستكون متاخر don duk mai yin ƙarya a irin wannan ga Allah ai dama man ya kula lalle man lam ya kula. lan mallam aqul fal yatabawwa maqadahu minan nar kuma ƙarya da tafi girma babu irin mutum ya gira ya kirkira ƙarya wa Allah Allah bai ce bai ce wa an tambaye ka kada ka ji kunya shi ke ka ce ah na jin kaza kaza ne kaza kaza ne me zan tsoro ya rubu da gudu ce ma na amsa fatawa amma ina shakka to me yake ka amsa fatawa kana shakka da za ka ba shi akasin fata wanda ya yi ba da amsa sai ita nema a'a kaza ne fa a'a kaza ne fa a'a kaza ne fa kawai za ka gano abin da yake so oh to kaza ne to yi daidai to yi daidai hmm. to da kai ma baka da tabbata abin da kake faɗa masa amma ban da wannan ka kaga ka je ka yi abin da kake so ni da in ni kake tambaya game da addinin musulunci to kaza kaza ne amma kada ka zama kana mai wani dogon tambaya da dogon menene kaza kaza na ga maka kaza kaza ne me kake so in halatta abin da Allah ya haramta ba zan iya ba to an yanzu rayuwa ta zama kaza ce ai ba a canza Allah bai canza ba in rayuwar ku ta canza to Allah bai canza ba yana nan Allah ne duniya ma bata canza ba har yanzu da ruwan sama muke rayuwa har gobe kwayoyin nan muke ci har gobe naman nan muke ci nono nan muke sha wannan ruwa shi muke sha babu bambanci yana nan haka yake don haka ma addini ba bai canza ba Mun kana magana wai yanzu an yi ilimi an yi menene ilimin da ake ba falsafa ce ba tutun kafin annabi ya zo da ma akwai falsafa aristo ya girbi annabi Tintin kau tunda mutumin da bayan kafin aiwa annabi isa ma yana da wajen ɗari uku kafin aiwa annabi isa can suka yi zamanin su aka ɗauko to me ya sabo a ciki wanda ci gaba aka yi duk ɗaya ne sana'o'i ne wannan sana'o'i ko da hannu ake haƙa rani ko ƙera ƙarfin ko menene me ya sabo a ciki saboda da nan wannan kenan hidayatul ayataini wa'annan sune ma'anan ayoyin nan guda biyu abin da ke ciki abin da Allah yake nufi to daga cikin shiriyoyin abubuwan da muke shirya da su abin da suke shiryatar da mu abu na farko dai hurmatu taskiyatin mar'i a maimaita a sake harancin mutum ya tsarkake ransa bilisanihi ce shi kaza ne ya tsarkake kabilarsa, ya tsarkake ransa, ya tsarkake aikinsa, ya tsarkake ƴaƴansa, ya goyon mai tsarkake matarsa. Wata sakwari bizalika da yin fariya da wannan, imma a ri’asafi, kiri-kiri, kalma da kalma, neman shugabanci, abinda mutum yana neman shugabanci, hawa ka za a yi masa. ce kai ba a neman shugabanci ba waka ka ji a ma waka a dinga sawa ko ba kana na dinga sa maka ce ikon Allah wa imma takhalliyan anil ibadati ko barin ibada akwai wanda yake tsarkake kansa har idan ibada yau ma ba ba ka gafara yake wa mutane yana mutane gafara sai kai ka gale na sallah na gafarta maka aljanna ke nema na baka ka bari kawai shehu zai baka ni ma na yi ma alkawari tun da shehu za a bara ma aljanna shi kuma shehu yaushe zai wannan aiki mu za a ba to wallahi wanda muka ga dama za mu ba mahallabin addini ka tana kasa ɗin da ka kamo abun sai ba sai da kace amma aka cin goge inda na ji kasa ina na ce goge a wurin ba za ka tafi daga nan ba malami ne ke ce shi wallahi duk wanda baya san malam wane to wannan bare shi shiga aljanna ba ya rantsa da Allah bare shi shiga aljanna ba duk wanda baya san shi to ko me dalili ita aljanna da aka yi kabbara fa ga jama'a da yawa aljannan da za a raba annabi za annabi ne zai raba aljanna annabi yaushe zai wannan aiki sai ya dauka ya ba wa shehu shehu kuma an ba shi mu za a ba to wallahi duk wanda baya san eh, baya san wane ko ya tubo ba za mu kai shi aljanna ba akai kafara mun ba ta wanda sai maka dama an za ku ga magana ku dinga sani wani lokaci Allah kan ajiye min ita shekara kaza kana ganin kamar nan mata tana nan kwata da ni sai dai nan mun yi biyu da na sa ka goge kawai ne na rasa me zai ce goge shi a gaba na. dole ya goge in ma ya nema sai dai sake nemo amma wannan da naji a wurin sa na sashi a goge aljanna ta zama kaman yani kuma wannan mutum kira yake zuwa ga musulunci ko da ba mu da iko da shi amma ai ba za mu sallala ba ba shi kenan ba takalliyan anil ibadati a bar ibada gaba daya wa ta'ati da da'a bi hujjati annahu fi ghairi hajatin ila zalika shi bai da bukatan wani ibada bai da bukatan wani lada li taharatihi wa radiyallahu ta'ala an kaka tambayan kace to a ina ya samu wannan labari a to kariya? ƙarya tana da tushe akwai na hausan ku na san ba za ku manta shi ba yace rawa muslim an umar bin ata قال سميت ابنتي برة ناي وياتا سونا برة نسيك كتا أكلا برة فقال لي زينب بنت أبي سلمة أنا أبو لنجدان النبي تسمع آه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم annabi ya hana wannan suna irin wannan suna musamman ma wannan wa sumitu barra an min suna barratu fa qala rasulullahi atuzakkuna anfusakum za ku tsarkake kawunanku da suna irin wannan Allahu a'lamu bi alil birri minkum فقالوا بما نسميها يا رسول الله فقال سابونها zaida yau za ka ba har mutane ana ana sai ka ji ana ce masa inugu dini wane ne dinu har wa'annan sunayen da za ka ga ana sawa mutane su galibanin malamai ba su san da su ba shamsuddin qamaruddin muhayyiddin kaga imamu na yana ce masa muhayyiddin an ce ba ya san sunan nan baban addini da hausa kenan ginshikin addini sammau hazai zammu hazai in kala daru qutni fadalla alkitabu was sunnah qur'ani da hadisi ya nuna mana alal man'i min tazkiyatil insani nafsahu ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار abun da yawa a wannan kasashen albisiriya saka san masa ce wannan abu ya yawa ani min na'ati anfusihim na siffata su bin nu'uti allati bi taskiya daga jana ka zakiyud dini tsarkakakken addini wa muhyid dini wa ma zalika لكن لما كثرت قبائل المسلمين لوكتين ذا ذنوبهم متناسقة يوا بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوم يعني عن أصلها فصارت لا تفيد شيئا وإن في أن كي تيبايا أو كأو إن في عن أصلها شيكنا فصارت لا تفيد شيئا ma'ana ga sunayen ana kaza da ana suna ai da gaske masu addini ne ka gane ka muhyiddin in ka zo sai ka tar da muhyiddin ne to amma ga sunaye ana ana sai ka wai gari babu iya addini sai ka samu fasiki ma an ce masa muhyiddin yanzu kana da kuɗi kawai ka san baban addini in zai kana da kuɗi ka zo ka raba ka ba wannan ka ba wannan ka wannan sai gaskiya kai baban addini ne wani mara ce to kai ne addini yanzu ba akwai wani can da ina raba mutane kuɗi oh malgali ne ma ai ce har fada masu zace mu ko an je lahira ba mu da bukatar manzon Allah ka ishe mu cikin fadawa ha ɗaukan hoton eh, sautin aka yi ban san irin ajiyar na su da bai da fa'ida da fa'ida yanzu ma ya san da har da zace maka ne ba yi ba to abu an ba sha shamidiyya Hmm? goge shi zai ba kashi nawawi bi ya ce baya so ba ko wasiƙa ka rubuto masa da muhijir ya ga shi in aka samu kaidin wannan suni ba za ka cire shi ne ka hana su domin Allah yi maka shaida mala'iku sai maka shaida sauran bayan Allah na kirke sai maka shaida yau ga wa'ina tun kafin gaje tashin kiyaman gashi ba mun san ba sa so kafa mu ka tsinci kanka irin wannan sunan ya bazo sai ka yi magana ni ba kaza nake ba daga yau lakabin da aka ce min kazan addini ba na ku kada wanda sake ga min haka shikenan wanda ya manta to amma ga magana ka ko kuɗi za ka biya ka biya kuɗi a wasa, daga nan shikenan ko ka yi amfani da wata munasaba inda abun zai fita to haka wato za ku karanta iya usunna iya usunna an zo da wani alƙabu nunki inda yake bidi'a ce iya usunna to ba a ga karatu a gida yake shi mutumin ƙasar ne mutumin ƙabilar ne da tafi mana ya kawo irin mu na hausawa mana haraka suna sai da kawo barka sai da kawo ta menene sai da kawo ta wanda ya dace littafin na ce duk inda ma a ce bahaushe da ya kamata ya karanta wannan littafin da larabci aka yi amma bi amma ne na tare da mu ne ya rubuta da ya kawo abubuwan da suka yi kama da mu na biyu Allahu zaki abdahu sai dai a wannan yanzu ce sun ga tallata kai mun tallata abun nan tallata idan yana tallata kansa kai gaskiya Allah sai daga sa yanzu ba ga kafin ka ce komai yanzu ne ne eh, fudulu ne amma ga wannan injin nan da aka sa na magana solar nan da yake kamfanin mai gaskiya ne nawa ne aka kawo ga baki ɗaya sai aka ce ai sun ƙare ina neman na sama da shi ita a saura guda ɗaya ita to dan Allah a bar min guda ɗaya dan Allah a bar min guda ɗaya an zaka kawo an wawashe tunda suna yana da kyau amma wannan a bakin su maganar ta fi abin nan ba gaskiya ta ina tallan ba maganar tallan su ma kafin su lalace tunda dan Najeriya bai da tabbas bai da tabbas Ɗan kuma ka ba su lalace ba to yancan mu kan mun samu mummunan suna amma kaga aina da tsada ba dama ka ce to ai maka na na abu na kaza ce ba sa yi in kana iya saye ka saye in baka iya saye ka bar musu kayan su ba maganan talla kai mai kyau muddin za ka tsaya ka koyar baka da bukatan talla a makarantanka dole in maganin kai baka da bukatan talla sai dai a sanar da mutane mutane da kan za ka ji ana labarin ka har ya sai an ƙara Hmm, alaikum salam. Ni na tsallake? faɗo ne ana yi shi sai dai kana sai a maimaita maka tun da ban yi nisa ba lakin lamma kasarar ka ba nan ne ba can dai aka ce bi hujjati annahu fi gairi haja bai da bukata ila zalika bai da bukatan lada bai da bukatan ainihin abun nan saboda shi ya wadatu ba na kaya muku wanda ya fara ta izo zai ta alɗin masallacin nan ba haka je aka roƙo shi attajiri ne in ya tashi zai zai kawo aikin sa kawata masallatai sai aka je aka gaya masa izo masallacin mu ma ya kawata aka ce zai zo zai turo da aka turo na ce to gaskiya mu ba mu da bukatar ta sama ba mu da marafa ta kuma abin da muke bukata ruwa ka iji kamu kafa kuwa an ka gama irin ni ne ka zauna a kafa abinka an kuma kai ba irin ni ne ba ka zauna da ka, sai ka hau kai ka zauna an tashi ka kakkaɓe ka tafi inda za ka je amma ta yi za mu da bukatan ta da yanzu sai aka ce to gaskiya shi dai ba da izini a gyara ƙasa na ban da bukatan in zai mana marafa izo yi mana in ma ba da kuɗin da zai mana gaba ɗaya ta yi mana marafan nan na sama ka ce shi gaskiya ya yi ta yi saboda haka nan akwai wurin ajiya je akwai to ga shi a ajiye masa tayar din nan da aka gama kuka gama abin da za ku yi to shi kuma zai zo ya tare da za ka fara tara masa a wuri guda ɗaya sai na ce to Allah ya saka masa da alheri ce wannan ba ma sai kai masa du'a yi ai shi Allah ya riga ya saka masa da alheri shi babban malami ne fa wanda yake mai kula da aikin sai Allah ya sa riga ya saka masa da alheri duk inda aka yi addu'a a duniya lada na samun sa tunda shi yana cikin ibadullahi salihin to kafin ku in kai tahiyya wa ala ibadillahi salihin yana ciki saboda kana ka gabai da bukatar wani du'ayin ka kai kadai <laughs> na ce na gode na tsaya da na muna talikanci tayal ne to ba za a fara za ka ajiye masa ya ya mutu Allah bai kai lokacin da zai tayar sa tayar din ba insha Allah ta'ala ya ji kanshi mu ba za mu daina masa du'a'i ba sauran ta'adin da ya tara ragin da aka kawo ka aji muka yi amfani da shi a wurin rai don saboda ba zan ishe ka karɓi kuɗin ka je ka yi mara fannace na daki, na tayar ne kuna so ku ɓata min suna ne na karɓo kuɗi zan yi tayar ina tayar din kaga na ci kuɗi kenan in na ce na yi marafa ta yaudara ta aka ce kafa ka je ka yi marafa ka ci rabi sauran ka je ka kazance ban ba zan karɓa ba in ta rawa ne zan maka gadin shi gaskiya akwai gurin ajiya akwai inda zan maka tsare maka shi ko na mutu kuma ina fata kila mabiya na abin da za su yi kenan da ce bai da to kaga eh, Abdulsalam kaga ne bai da bukatar ma yi tsarkinsa ya kai ga yanzu aka ce shehi mai ba da gafara ka ce Allah ya masa gafara hmm? na biyu Allahu yuzakki abdahu bis sana'i alaihi fil mala'il ala bajoga ha ita ina da kai kana ga murya ka karama kuma ka zauna nesa Oh, nan gaban da aka ce litsaharati ba nan shi ba. To me zai waradi Allah ta'ala anhu. Allah ta'ala ya riga ya yarda da shi shi. Shi mutumin ɗin bai da bukatar du'a'i, bai da bukatar kaza, me yake nema yadda Allah to Allah ya riga ya yarda da shi. Shi kenan? الله يزكي عبده بالثناء عليه في الملأ الأعلى ألا كان يبا ومتن باوانسا أتكين بمن جماعة ويزكيه بتوفيقه كما ألا لا ترك شيء متن تهنيا داتد شيء وإيمانه آه، في توفيقه وإيمانه للعمل جنيه أيكي بما يزكي min liman yuzakki ko bima yuzakka yayi aiki da abubuwan da za su tsarkake shi amma ba a tsarkake mutum haka kawai labudda imaninsa datarwar Allah ainihin eh, datar da shi da imaninsa zai ɗora shi ne akan aikin da zai tsarkaka amma haka mutum ya tsarkaka ina zaune haka wato duk inda eh, lalaci bai da mahalli min salatin na salloli sallan nafila qiyamul layli eh, salla bayan sallah rawati rawati har bayan juma'a kafin azhar bayan azhar mai san yadda za mu kawar da bidiyo inga shi shi ko kana sallar nafila wani na jiranka ya dace a bar masu kuɗi su ibada su mai kuɗi ibada ya zo yi malami ibada ya zo yi ya zo ibada kamar yadda ka zo ibada to ba dama ka ɗauko harkokinka ka ɗora masa ko irin yadda ake yanzu misalin da dama abin da za ka ga ɗaliban ilimi ba sa tasiri. yi ba sa yi. ana ce assalamu alaikum ya dauki littafi za ta zo dinka to ina tarbihi wannan karatu bai yi albarka ba Ko wanne da wurinsa karatu da wurinsa ibada da wurinsa dole mu bambance wannan ibada ke sunna ne in an gama sallah to kai tasbihi salatan wa salasina salatan wa salasina salatan wa salasina a cika ta ɗari da la ilaha illallah akwai karanta ayatul kursi akwai karanta kulhu akwai karanta falak sannan akwai kwaɗayin abin da mutum yake nema akwai neman katanga abin da ke mutum tsoro haka ce fa idza faragata fansab wa ila rabbika farzab to a shi ya tafi je karatu na'am ai karatun ka ba zai albarka ba kai ma da kake koyar da irin wannan karatun ba zai albarka ba a wurin karatun za ka zance to kun ga a dinga yin nafila kuma sannan wannan ɗan lokaci na tsakanin sallah da sallah ba lokacin karatu ne ba in an gama sallah ko same ne a majalisa ta in an gama sallah a masallaci zan zauna a wuri kaza ku zo ku same ni amma yanzu mu yi abin da ake yi a zamanin yanzu mu yi abin da ake yi a zamanin yanzu mun zo sallah ne sallah ake baya menene ake ba tasbihi ake roƙon Allah ake wani aiki bai samu shiga ciki ya samu wajen zama ba saboda kana wa inna sune za a yi ballanta na hira hagaggaisa a yi wane ne bai da mahalli wannan na daga bidiyoyin da iwaje ba na haram ta ce in an gama sallah an gama a kafa hira wannan dattijo ya samu wancan dattijo wannan dattijo ya samu wannan dattijo ya za mu da yara yara mu na kallon su su dinga zariya su dinga guje-guje su dinga kaba da iyaye kuna da alaki wajabce amanan tare su malaman makaranta kuna da wajabcin amana ku tare su saboda haka aka kawo ‘ya'ya aka yi muku makarantanku sannan ku karan kanku ƴan uwansu ɗalibai yanzu ai kamar yanye da ƙanne kuke yayye dole ne su san yadda za su ƙanne su su gyaru to saboda kan lalle su sharu dubu ta ko ana ko da alwalan nan an ji alwalan nan ka yi ƙoƙari ka dawo da abin da za ka subhanallah kun ga kalman ku ka yi ƙoƙari ba ƙoƙari kai ba wajibi ka sauke wajibin ka ka sauke idan ka bar su kana kallon su ka ɗauke kanka shikenan kai ma Allah sai kyale ka kai ma kana da ƴaƴan kai ma kana da kallon Allah sai kyale su ba za a kula maka da su ba amma ka tsaya ka kula da na wasu kilan Allah taimake ka kula ma da naka nan gaba kai ma haihuwan za ka yi barin ƴaƴan za ka yi to yanzu ka dinga yi wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi Kama kai burus ka gyara maka yayanka kai babu ruwanka ina labudda wannan ya sa hannu wannan ya sa hannu ka rabu da maganar zagi ta bakin wannan ce to wani zai tamtsala ma magana ta dai ka ni. duk maganar da za a yi ma ka ni, kuma indan Allah kake ba za ka damu da zagi mai zagi ba kana aiki nan ne saboda Allah ba kana yi ne ka samu yabo a masallaci ba oh oh oh oh ba ka yi don a zage ka ba amma ba ka yi don a yabe ka ba ka yi ne don Allah ya yadda da kai to ka ko neman yadda Allah aikinsa zai ci gaba da yi sai ran da ije gaban Allah zai san Allah ya karba ko bai karba ba ba abun mamaki ne ba a ce ya ga wata yar alama hmm. Eh? to ai wannan sabo ne yanzu aka fara gyarawa wannan kaga ka aka yi daga inda ka iyayenka ne yadda za ka yi magana da iyayenka daban da yadda za ka tunda irin wannan karatu ina da zurfi ba kowa ke kula da shi ba akwai wanda take za ka iya gaya ba akwai wanda ba za ka iya ba ko bai dace ka tare shi da haka din ba kaga ya kula da kai har ya san da kai har ina tambayanka yaya kokari ana nan ana ta yi ko to ana kan tabawa kai ma baka nuna masa ai kai kuka ce ana kan tabawa dai a samu addu'ai Allah ya shirye mu Allah ka yi wa tafiyan albarka Allah ka yi wa karatun din kuroki Allah isa wa karatun albarka Ba albarka ko baka san menene albarka ba albarka wani abu ne mai kyau yuzakki ne bima yuzakki min salati wa sadaqatin da sadaqoki dole sai ka yi aiki baka motsa ka ba a amalin jawarihi sadaka ma ya amalin jawarihi ne zakka an bayar amma ana ƙarawa da sadakoki wasa'ir ta'ati da haka ne mutum ke gojewa ke gyaruwa almasharu'a mashrua li taskiyatin nafsi don gyara wannan ran alamaratu ammaratu bis-su wa tatahiriha ka zo ka ajiye littattafai malam da niyan za ka tashi wala ba za ka tashi ba ƙarshen ta sai dai ka tashi kana fafutu kan ka samu sallah wai ki ce ka ka shirya za ka yi nafila kaza ka tsatsara yanzu na gama kaza ka zan yi guda kaza a wuri kaza kwana kaza zan yi guda kaza kwana kaza zan yi guda kaza kwana kaza zan yi guda kaza ƙarshen ta kowanne lokaci sai dai ka ga ya kare ba kai wa lokacin wancan ma baka yi masa ba wannan ma baka yi masa ba gaba ɗaya sai ka tashi kana neman ya za a kai farilla wa ya cuce ka rage to ka ko wannan rai wannan rai in baka mai da hankali ba sai ta sa maka kayi asara aljanna sai an ta ta da maka Allah faran tsuwayi kada aflaha man zakka gyara rai a cikin ibadodi ba wanda ya kai shi wahala rantsuwan Allah washamsi wa duhaha wal qamari idza talaha ana karanta ta saboda ko za ta zama izina ko ina karanta aka yi sallah to amma wannan ko zai zama izina ga mutum rantsuwa ake je da aka rantse sau goma sha jawabin rantsuwan shine kada aflaha man zakkaha ko kada khaba man dassaha har mutum bai iya tsarkake ransa ba ta fi karfin sa ya gama halaka ya gama halaka kuma babu inda za a je a gyara su na uku adalatul hisabi wal jaza adalcin hisabi ya kun ga in kuka ɗauko huruba kotun akwai alƙali Allah ne akwai shaidu cikin shaidun nan Allah na ciki mala'iku na ciki annabawa na ciki gababuwa na ciki sannan waɗanda za a kawo a yi masa hukunci a wurin malamuttaham mutum mara mutunci mai kaza mai kaza mai tukan garewa iri kaza sannan za a yi masa hisabi nan fa komai hatta aikinsa al'ama ko ba jisimu hajji kisa sai an masa hisabi a mai ya zufa wanda ta shafe mu wai mai kake haka tsofa dame dame ka ajiye a rayuwarka ka kwankwance ka kwararrabe mai ka ajiye shallahi amalla babu ko ta kace za ka yi ta wancan fabin kace son manzon Allah in an bibiya ba ka fanshi da son ka da gaske ne da ka bi shi da son ka da gaske ne da ka so Allah da da gaske kana son manzon Allah da ka dinga kiyamul laili da gaskiya ne kana son manzon Allah da ka dinga taimako da gaskiya ne kana son manzon Allah da laukana hubbuka sadikan la aqaqahu da ka bi shi amma maganan da ba kai ba son manzon Allah kai ba ka son manzon Allah don haka wurin hisabi a adalci ne alhi komai za a biyo hmm? me mai umuru al'umur eh a ah, shi ne ai za a rayuwarka gaba da za mata yi sani yanzu kana da shekara shekara talatin eh, ko hamsin baka kan mai gaddam shekarar ka talatin ka gaba maka hisabi na shekara sha biyar wanda aka masa hisabi bin diddigi na shekara hudu kaga ina gurin shi to yaya kai mai shekara sha biyar sha biyar za a bi ka komai za a biya shi za a yi ma dikin dikin dikin in dai ba Allah ya sa kai sa a ardu ka samu ba to armar duk wai sai mai yawan ibada mai yawan ibada alherinsa ya fi sharrinsa yawa har Allah ya yarda da hice to kai a yi masa ardu amma in ba haka ba za a yi maka dikin dikin dikin kuɗin da ka mallaka a duniya sai an san nawa ne a ina ka famo su kuma sai an san ina ka kashe su wanda ka tafi ka basu? ko ina jin dawowanka daga daga gida zuwa yanzu ba ka san nawa ka mallaka ba ba ka san wurin da ka kakkashe ba sai dai kai hasashe ka sai kai ban kashe wurin haram ba sannan kuma yanzu mai aka aji ba abu mamaki ne ba irin su mu a caje a tambaye ka yanzu jiyon ka baka san nawa ne baka san nawa ka mallaka ba da kaddarorinka duk kai lissafin ka da yake yi eh, yanzu kayana da za a yi ina da kaza da dukkan komai da komai mai kyau da mara kyau da holoko a karkasa ko ina da kaza za maka hisabi akan kowanne kaga ba mu dawo ba na muka sabo ina muka kashe dukiya za a mutum wannan hisabi umaru ta hasibu anfusakum qabla an tuhasabu to haka umaru a guje guje ka kare hakka tsufa ka zama idina ko na kusa da kai na kusa da kai ya ga yanzu Allah ya ya kai wata martaban da ka faɗi eh, to a ina karfin sa ya kare me yake yi ina ayyukan da yi lokacin da yake da ƙarfi waye mai sallama eh? aiki wallahi na tambayar kana da mana ina cewa ina ma futa malam mu da kofa yanzu abun mai sauki ne mu da kofa dan abun da iragen nan da muke da shi yanzu mu da kofa zuwa mutuwa la Allah Allah ya shafe wancan yubaddilu Allahu sayyi'atina hasanat Mun yi sa'a a canza mana munanan ayyukan na duk su zama alheri kai Allah ka taimake mun gyara wai da na kallo wanda ce ce kai amma ko zan samu lada to amma na kafa gyarawa in ka gyara gaba duk kowace mas'ala da aka lissafta na yi, ai hisabi nan kamar da ce na yi hudu ba kafin hudu ba saboda in an zo yinka a yi ta a faɗaki, amma yanzu ba idan za ka ɗauko ta ka karanta Allah ya sa a rubuce take. mai son ta ma hatta a karaci an ɗauka ka ɗauko ka bi ɗaya bayan ɗaya kowanne ka yi masa gyara ka da kofa aka yi hatta hudu ban an kirga su da lambobi amma wannan muka bashi haka kawai muka dinga buga masa taurawa na ga mu ɗauko ɗaya bayar ɗaya wannan kaza ina ka kai a ciki wannan ina ka kai a ciki ko baka samu ɗari bisa ɗari ba ka taɓa wurin da wannan ina ka kai a ciki wannan ina ka kai a ciki wannan ina ka ka tuno zaluncin da kai da cutar da mutane da kai ka tuno irin abin da kai kowanne ka bi ka tuba shine mafuta to in murka sa yau mutum ya ɗauko duka waɗannan kowanne ya fara tattaɓawa ina yi yana kuka yana yin yana gafin yaƙiwa Allah in ya kalla shi zai masa hukunci amma wani ba zai maka wace yanzu ka yi iya kokarin ka yanzu kan an gafarta ba inna sai dai shi Allah ga annabi nan na nan sai ka tambaye shi ya ya ya rasulullahi tsautsayin da kuma ka je ka je abin da zai bata ma rai sai yanzu kai tun da kake baka taɓa yi wa sallah Allah guda ɗaya ba duk sallolin ka ba karɓa ba idan za ka sauka kanka wal jaza'u yawmal qiyamati li qawlihi ta'ala la yuzlamuna fatila sanan za a tsaya ku wance yana da tsawo nan eh ai zai bari zai baro ka ci gaba mu ci gaba da barinsa zai goge a'a eh, menene ita kai ai kawai za kai ka muhawara ta fara kaza Da yana kana bubbugawa to ba sai ka ce kin ka na gina wurin nan na yi menene wurin nan mu muka gina nan wurin ai ka gani ba kokari ne ba ga shi ka duba a lalace ga abin da muka yi can ta kana faɗa musu abin da kana kuka ka duba dan abin da muka tsaya ka duba da abin da mun kafa idan Allah koyi mana du'a'i mun gama halaka shi ne ya kamata wannan za ta harshen mutum in ya sa kansa a duniya ban taɓa tunanin zan bar siri ba duk abin da zai faɗi hannu ce siri ka zama kano kadirawa ne siri abdulkadir ya shiga ta. in abu zai faɗi siri in tun taɓa kai siri in wane ne siri menene siri yau ga siri ya bar harshen kwata-kwata ko da mantuwa ba na faɗi sai dai ba sani ba su kutan baki mantuwa ka faɗi da niyyan kaza abun na sai dai su kutan baki sai wannan su kutan baki ko yana wani abu ne daban za ka faɗi kaza bakin ka ya faɗi kaza sai dai su kutan baki amma ya fita الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين